bayan haka 'yan uwa jama'ar musulmi hudubar mu ta yau juma'a 20 ga watan jima da fani miladiya eh, hijira tana da shekara 1444 daidai da 13 ga watan januwari miladiya tana da shekara 2023 hakin hudubanmu shine mu yi wa kanmu tattali domin lahiranmu ya ku bayin allah mu ƙara jin tsoron allah sannan mu yi da'a ga ubangijinmu mu nisanci abin da ya hana sannan kar mu saba masa mu kusanci allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da zai amfane mu duniyarmu da lahiranmu ya ku yin Allah Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku ji tsoron wani yini wanda yake za ku koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini. sannan kuma za a cika ma kowa abin da ya aikata a nan duniya ya gan shi kammale ba za a zalunci kowa daga cikinku ba in ji Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya kuwa inda kuka imani ku ji tsoron Allah sannan kowace rayuwa ta yi duba ta diba ta ga ta yi lissahi ta ga ma qaddamat li gadi mi tattana dadan gobenta Allah ne yake gargaɗin mu yana cewa kowa ya yi tunani ka yi lissahi da kanka ka yi nazari da kanka mi kattana da don haɗuwa da Allah mi na da don yinin gobe wanda dole ne sai ya zo ba makawa ga wani ya tafi iyayenmu sun tafi kakanninmu sun tafi dole mu ma sai mun tafi kuma ba a faɗa ma sadda za ka tafi ba sannan kuma duk wanda ya tafi a lahira abinda zai amfane shi shine aikin kwarai da ya shirya ma kansa wancan gidan lahira kuma shine gida matabbaci duk wani dama duk wata dama da Allah subhanahu ta'ala zai baka ka yi shekaru a duniya kowane lokaci dai ka ƙare za ka cimma lokacin da rayuwar taka za ta ƙare ka ƙare lokacinka da Allah subhanahu ta'ala ya ɗiban ma wani malami yana cewa ulau ishta alfan thumma alfaini ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila alqabr ko kai shekara dubu ka sake yin dubu bayan wa'annan dubu din to za ka samu kanka wata rana za ka tahi zuwa kabari wani lokacin akwai rashin lafiya da za ta nuna ma alama wani lokacin babu ma rashin lafiya ka ji an kwana da mutum gobe an tashi babu shi ka ji mutum ya yi shiri har zai tafi wurin aiki ko zai tafi wurin kasuwanci daga wannan lokacin kuma ya tafi muna da misallai da yawa wanda kana gani da idonka ba a jima ba wata ɗaya ne ko wata biyu da ya wuce akwai wani ɗaya daga cikin limamanmu na ahlus sunna ya jagoranci sallar jumu'a a masallacin da yake ba da sallar jumu'a. ya jagoranci sallar asuba a ƙofar gidan shi amma zuwa ƙarfe goma allah ya ɗauki ransa Profesa Nasir Gatawa duk irin wa'annan alamomi ne suke nuna ma cewa kai mata ka za ta zo to a kanta ne Allah subhanahu ta'ala yake muna gargadi kowace rai ta faɗi wata ta shirya ta shirya ma mi tattana da dan gobe ta yi lissahi ka rayuwarta haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ku bayan Allah mu sani cewa imani ƙoƙari ne da aiki haƙuri ne da juriya sannan yana buƙatar kowane lokaci ka zama cikin shiri Na nami addinin ka yake buƙata ka yi masa ba a zuciya ɗaya za ka riƙe shi ba sai ka yi aiki shassa Allah subhanahu ta'ala a mafi yawan ayoyi yakan haɗa imani da mi da aiki ya ce na ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sai ka yi aiki imanin tare da aiki yake to aiki ne sannan kuma yana daga cikin aikin shine yi ma Allah subhanahu ta'ala da'a ga abin da ya umarce ka haka kuma nisantar abin da Allah subhanahu ta'ala ya hane ka ya kai bawan Allah imani ɗabi'a ce da ake so koyaushe ta zamo tana ƙoƙarin tallafawa da ɗaukan nauyin addini na musulunci da musulmai ya zama kowane lokaci a shirye kake ka amfani addininka kuma ka amfani al'umma musulmi sannan kuma ka zama koyaushe mai ƙoƙarin abin da zai amfani ibadarka da kuma garinka ya zama koyaushe kana shirye da cewa garinka gari ne na musulunci kuma a shirye kake da ka taimaki addinin nan na musulunci ta kowane hali Allah subhanahu ta'ala ya baka dama za ka taimaki addininka ba wai ka ɓoye addinin kana da bukata da kai ba amma ka laɓe ka ƙi fitowa domin ka taimaki addininka ya ku uwa musulmi hudubar mu ta shafi wani aiki daga cikin ayyuka na imani sifa daga cikin sifofin muminai na aikace shine ƙoƙarin juriya wajen fitar da abinda Allah subhanahu ta'ala ya hore muna mu taimaki addininmu domin ya ci gaba sani cewa kowane lokaci muna tattare da ƙalubale ƙalubale shine muna ganin abokan zamanmu a ƙasar nan wa'inda tilas ta haɗa mu a zawa a ƙasar nan wa'inda ba musulmi ba kowane lokaci tsaye suke wajen su ga cewa sun ci gabantar da addininsu duk inda suka samu dama suna iya ƙoƙarinsu wannan iya abin da suka kokari ne iya abin da suke iyawa ne suke yi kuma abin da suka imani da shi to mu da muka fi su cancanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina ya isko yahudawa suna yin azumin ashura yake tambayar su suka ce a to ai murna ce ga ranan nan ne Allah ya tseratar da annabi Musa ce to mu muka fi ku cancanta da annabi Musa duk wani abu da za su yi don taimakon al'umma don haɗin kai mu muka fi cancanta don addinin mu ya koyar da mu wannan ba wani ne zai taso daga wani wuri ya zo ya yi muna ba za ka isko a wurarenmu na ibada wani abin takaici za ka ga cewa akwai mutane da suka mallaki dukiyoyi daban-daban masu yawan gaske amma a yi watanni a yi shekara ana bidar 'yan kudin da ba su suka karya ba cikin sati ɗaya yana iya ƙarar da ninkin ba ninkinsu amma kuma kullum ana cewa ana cewa sai kaga abun ya buwaya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa alif lamim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin wannan littafi babu kokonto shiriya ce ga masu tsoron Allah sai Allah ya faɗi siffar ya ce alladhina yu'minuna bil ghaibi sun imani da abin da ke fake shine lahira wuta da aljanna sun imani da akwai wuta akwai aljanna su ne masu tsoron Allah Allah ya ce wai kimunan salat suna tsaye da sallah wa min mimma razaqnahum yunfiquna abinda Allah ya hore musu suna fitarwa su bayar don Allah a wata ayar Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda ya hana rayuwarsa ta yi ruwa ya yi kokari ya hana ma rayuwarsa wato eh, eh, ƙin bayarwa duk yadda shaidan ke nuna masa kar ya bayar ya yi mi ya hita batun wannan ya hana ya yi iya ƙoƙarinsa ganin cewa ya tun kuɗe wannan tunani da ke sa shi ya hana bayarwa ya zo ya bayar dan Allah subhanahu wata'ala addinin Allah ya ci gaba to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa'ula'ika humul muflihuna su ne masu babban rabu ya ku bayan Allah mu sani cewa dukiya ta haƙiƙa ita ce dukiyar da ka gabatar domin lahirar ka. ita dukiyarka ko miliyan dubu nawa ka tara ka ji an ce akwai mai biliyan kaza mai biliyan kaza a cikin society dinmu amma a daidai wannan lokaci addinin sana da bukata da shi makwabtansa na da bukata da shi yan uwa bayan allah na da bukata da taimakonsa wanda ko ɗai bisa ɗari na abin da ya mallaka ba zai ƙara ba wajen taimakawa amma ka ga shaidan ya hana shi to dukiyar da ka gabatar ita ce taka dukiyar da ka jinkirta ita ce wadda ba taka ba wadda ka aje domin magadanka su yi amfani da ita hadisi ya tabbata daga buhari ya fitar da shi ta hanyar abdullahi mas'udin radiyallahu an manzo Allah yana tambayar sahabbai wane ne yake son dukiyarsa ta zama ya fi son dukiyarsa bisa ga dukiyar magadansa sahabbai suka ce ai mu kowane mu ya fi son dukiyarsa bisa ga dukiyar da zai bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyar da attaka ita ce wadda ka bayar ka ciyar domin addinin Allah ya ci gaba Yakubu ayin Allah ku gabatar da dukiyoyinku wajen taimakon addinin Allah kowane lokaci za ka isko hanyoyi na nan birjik na taimakon addinin Allah wayanda babu wanda zai muna su in ba mu ba ya ku bayan Allah saboda kai kai imani da cewa za ka same shi gobe to kai ya kamata a ce ka ɗabi'antu da wannan sifa kami ka taimaka ma addinin ka domin ajiya ce kai ma kanka duk abin da zaka tara ma wa'annan wa'anda wasu ma zaka isko mahaifinsu yana rasuwa masu biyar shi bashi su zo duk yawan komi yawanta komi karancin abin da ake biyan mahaifinsu bashi su ce ba za su bayar ba su dukiya ta su ci sun bar shi da wahalar da zai huskanta a kabari na duk wani alkhairin shi ba zai zo wurin shi ba a kabari saboda ba sukan da ake bin shi amma su ce dukiyar su ci to wannan kalubale ne gare mu yan uwa wurare na neman addini ya daga ga sunan tare da mu kuma kowane lokaci muna da damar da za mu iya yi gwargwadon ƙarfinmu to mu iya kokari Allah subhanahu ta'ala shine shaida ya san abin da muke da shi ya san kuma abin da muke iyawa kuma mu iya kokarin mu mu yaki shaidan mu ɗebi dukiya mu bayar domin ci gaban addinin Allah akwai wata munasaba wadda ta dace da mu ƙara sanar da ku 'yan uwa musulmi shine ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a ayyukamatu sunna takan yi wani asusu wanda take yi shekara-shekara idan ta nemi taimako sai kuma wata shekara sannan za ta nema domin mi domin gudanar da ayyuka na addini zagayawa garuruwa domin a karantar da mutane wa'azi sannan da wa'annan ababen hawan da ake tafiya da su kula da su kamar yadda ka san kana kula da abin hawanka dole ne wa'annan abin hawa a kula da su wa'anda ake zagayawa da su a cikin jiha da nesa daga cikin jiha mu sannan kuma ga 'yan agaji suke ta hidima dare da rana wa'anda kana ganin su ga su suna ƙoƙari, amma ba su bukatar ko kobanka ku tambayi masu zuwa aikin hajji za su san irin hidimar da 'yan agaji suke yi ko miliyan nawa za ka sa shi hidima a kansu ko naira ba zai so gare ka ba kuma haka suke haka aka tarbiyyantar da su wa'annan suna cikin manyan ayyuka da ake yi kowane lokaci akwai wa'annan masallatai akwai wa'azi ga babban aiki shine tafsiri na aika wato masu yin tafsiri a cikin azumi a cikin garuruwa da muke da su a cikin wannan jiha da kuma ɗaukan nauyin waɗanda suka zo daga ƙasashe daga garuruwa su zo daga national su zo su yi wa'azi a cikin waɗannan duka suna cikin aiki amma in tun nema sai kuma wata shekara duk hidimar da za ta yi cikin waɗannan za ta yi abin da Allah subhanahu wataala ya hore muku kuka taimaka taimakon marayu duk gashi nan yana cikin ayyuka Allah subhanahu wataala ya bamu ikon taimakawa ranar lahadi za a yi wannan asusu za a gabatar da wannan kaddamar da wannan asusu wanda za a gabatar da shi insha Allah a masallacin juma'a na Ibrahim da Suki muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba da ikon zuwa kuma ya ba da ikon taimakawa ibadallah faskurullah al'azima yaskurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamkumur rahmanur rahim